Ni ne naku kamar kullum, Abdullahi Muhammad Sani, Abba Apex, nake farin cikin kasancewa da ku kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe. Wani sabon kukan Amal ta rushe da shi a gun haka ta ci gaba da yi har izuwa dawowar Fafi. Bayan ya huta ne Mami ta zauna da shi ta labarta masa ababen da suka faru bayan tafiyarsa, take kuma yabawa hankalin Abdul. Tura ta yi ta kira Amal bayan sun so Amal ta tsuguna daga waje. Tana mai ɗaura fuska da hijabinta. Mama na ya kira ta na amta amsa, da na kukan haka kinji ya isa goge hawayenki, ba mu su ta shiga share hawayen nata, gaya min me ke faruwa. Fafi babu abin da yake faruwa na ce ki gaya min. Babu komai, ko dai sai kin ji bugu ne faɗin mami. A'a bai yi zafi haka ba, za ta faɗa da kanta gaya min kin ji, ke da waye ne, ke da Abdul ɗin ne. Kai ta gyaɗa a hankali, ta ce a'a, ya ce to waye. A hankali ta furta yaya ne ta furta can ƙasa-ƙasa. Abzal Fafi ya tambaya da mamaki yayin da mami ta buɗe baki tana kallonta ita ma cike da mamaki. Me ya same shi? Wani abin ya miki? Ba shi da lafiya ne likita ya ce yana iya rasa ran shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gaba ɗaya mami da fafi suka saka salati kuma. A dalilin me? Mami ta tambaya cike da tashin hankali Allah sarki. Ashe shi yasa kwana biyu baya zuwa kuma baya ko kiranta. Ita ku Allah bai ba ta ikon kiransa ba duk da cewa yana ranta, ashe bai ji daɗi ba ne. Me ya same shi fafi ya tambaya daga ƙarshe. Ya kamu da ciwon zuciya ne nan ma wani salatin suka kuma sakawa. Allah sarki ɗan halak shi ne baki faɗa mana ba tun wuri ba ko bebi. Sai dai ki yi ta kuka amma ba za ki yi magana ba mu je mu duba shi ko? Haka ake yi ne, ai da kin gaya mana tuntuni da mun duba shi. Mami ta ture ta, tun yaushe yake jinya, ya ɗan kwana biyu fafi ta amsa. ya ɗan kwana biyu fafi ta amsa tana share hawayenta ya isa kukan haka in sha Allah zai samu sauƙi ba, zai mutu bakin ji kai ta yada a hankali za mu shirya kuma duka mu je mu duba shi kukan ya isa haka na gode ba ta kai ga miƙewa bai dakatar da ita sai kuma batun abdulrahman ko ya magana yana kallon mami waye shi ya tambaye ta Ta ce mai wan ƙawata Me ne, me yaya tsakaninku shiru ta yi babu amsa, me yasa baki taɓa sanar da ni ko mamanki batu a kan shi ba, haka aka ce miki ake yi, Fafi ka yi haƙuri. Baki amsa tambaya ta ba me yasa, Fafi kuskure ne amma ka yi haƙuri. Da yake son turon magabatansa kuma me yasa kika hana shi? Fafi ba hana shi ne ba, ƙarya mamin ki take miki kenan ko? Kallon mamin ta yi sannan ta gaɗa kai. ya ce to me dalili na ɗauka idan aka yi hakan za ku hana shi kula ni ne a ganin ki kula shi da kike yi ba tare da izininmu ba shi ne abin da ya kamata ko a'a ta amsa tana gaɗa kai tun yaushe kuke tare mun kai kusan wata shida yanzu ta amsa can ƙasa-ƙasa ɗan gidan waye ta ce a layin folo yake ya ce kusa da masallacin juma'a ko ya ce e shi ta ce e shi kina son shi kuma shiru ta yi ta kasa amsawa ke fa bebi kina son shi da ke nake e eh, fafi ta amsa murya a ciki kallon ta mami ta yaɗa da turo baki idan na ce turo magabatansa za ki amince ki aure shi ta daɗa amsawa da e to shi kenan ta shi ki fice amma nan gaba ai ki sake yin wannan rashin hankalin duk wanda kuka haɗu da shi ya nuna yana son ki ki yi masa kwatancen gidan nan ki ce ya zo ya gana da fafin kikin ji ba wai ku je can ku ta sha'aninku ba ba wanda ya sani na ji fafi na gode kuma ka kuma ka sake ba wa mami hakuri Shi ta shi ki je kin ji da haka ta miƙe ta wuce ɗakinta ban yarda wai saboda rashin lafiyan abzal ne take wannan kukan ba faɗin mami sosai ma kuwa Sosai ma kuwa baba, ka san tun yaushe take wannan kukan da akwai wani ɓoyayyen al'amari a tattare da yarinyar nan. Fafi ya ce ni ma na yi zaton haka, amma kin ga ko da ƙaryar take ma an jima idan muka je asibitin za mu tabbatar da gaskiya al'amarin. To shi kenan Allah ya kai mu. Nazifa ce ta yi nokin bisa ƙofar ɗakin Abzal sannan ta buɗe ta shiga. Ganin ita ce ya kawar da kansa. Ka karasuwa ta da basket na lunch nasa ta ajiye a kan tebul yaya kake jin jikin naka kana iya ɗaga hannun tukunna amma da sauƙi ya amsa ta ce to na dafa maka shinkafa da shinkafa da miyan da ka fi so ta sanar da shi tana mai haɗe kula a aji bayan ta yi sabin nasa ne ta taimaka masa ya zauna sannan ta zauna a gefen shi ita ma da shirin ba shi abincin ya ce karki damu zan iya ta ce a'a don allah ka buɗe na baka na ce ki damu zan iya ci da kaina ka san dai ba laifi ba ne don na ciyar da kai kuma ban da haka ma ai ba ka da lafiya da kyar ta samu ya amince ta shiga bashi abincin har sai da ya koshi. godiya ya mata sannan ta tsiyaye masa ruwan ya haɗe magungunansa da yake tambayanta ina ummi tun jiya bai sake ganin ta ba ni ma tun jiya da na ganta tsaye da su sultan da umma ta ce za ta musu rakiya ban sake ganin ta ba haka kawai sai ya ji gabansa ya tsinke ba dai wani ɗanyen aikin suke shirya ba a bayan idansa ba ya tambayi kansa dafe kan shi ya ɗan yi ihun karya, lafiya ta taso tana tambayan shi ya ce don allah tashi kira min daktu ta ce to ka tsaya ina zuwa a guje ta fice neman likitansa inda ya ciro wayansa ya kira sultan a karo na farko ya ɗauka sultan ya ce me ke faruwa ne kamar ya lafiya ya ce amma dai har yanzu ba ka sanar da su ummi batu kan amal ba ko ka tuna fa ka ɗaukar min alkawari ba za ka faɗa musu komi ba sai kuma aka ce maka na sanar da su wani abun Kawai dai na ji jikina ne ba daɗi. Ka kwanta da hankalin ka. ni ban sanar da su komai ba. Yauwa na gode ya jikin naka ya ce, Alhamdulillah zuwa an jima ma za su sallame ni. To madalla ko kun sake waya da amal? Na bata kira ni ba ni ma ban kira ta ba ya ce to shikenan sai na shigo dai. ya ce to kenan da aka suka yi sallama da wannan zifa da dakto sai ya ce ai da ya sha ruwan sanyi ne ya ji sauki duba shi sama-sama likitan ya sannan ya fice wajejen karfe biyu da rabi ummi da abba suka isa gidansu amal Salama suka yi a bakin kofa sai da aka amsa suka shiga ummi ce ta soma sa kai lalai sannu da zuwa cewa mami lokacin da ta ga abba a bayan ummi ne ta yi saurin mayar da hijabinta sannan ku da zuwa da duma ta shiga ciki ta ɗauka ta shimfiɗa musu sannan suka gaisa baki gane ni ba ko ummi ta tambaye ta eto eh wallahi ta amsa da fara'a ummi ce mahaifiyar Abzal. na gefe na kuma mijina ne a banshi wai wai wai ashe manyan baki muka yi lale sannan ku da zuwa barin ka muku ruwa a kai gida mu daga gida muke cewan abba ya jikin afzal ɗin sai yau bebi take sanar da mu wai bai ji daɗi ba jiki alhamdulillah da sauƙi ya amsa to allah ya ƙara masa lafiya mu ma muna shirin zuwa duba shi dama ni da kakan bebi Ayya ba komai, ko shi kakan nata na gida a ya tambaya. Ta ce e bari na yi mishi magana. Yau wato da haka ta shiga ciki, ta kira shi yayin da ta leƙa ɗakin amal don ta zo ta musu sannu da zuwa. Sai dai ta ga ɗakin nata ba kowa koyaushe ta fita ba tare da ta sani ba. Bafi na fitowa suka gaisa da Abba sannan Ummi sannan ummi inda fafi ke ta sawa Abzal albarka yana faɗa musu irin hidimar da yake yi wa amal yake kuma godiya sosai shi ma abu da ummi suka ji daɗin halin taimako irin na Abzal. So Alhaji Muhammad ba tare da ɓata lokaci ba, barin sanar da kai mai ke tafa da mu, cewa Abba, haɗe da yin gyaran murya mun zo ne batun Abzal, to ina jin ka Alhaji, kamar yadda Amal ta faɗa muku bai ji daɗi ba, hakan yake likita ya yi gwaje-gwajensa an kano ya kamu da ciwon zuciya ne tabbas haka bebi ta ce allah ya kara mai lafiya ya kuma mai mishi ya kuma yi mishi wannan ciwon amin ya allah duka suka amsa sannan abu ya ci gaba sanadin wannan ciwon da ya kama shi ba a kan kowa ba ne mun rasa sababin ciwon ba irin tunanin da ba mu yi ba amma ina Mun kasa gano dalilin da zai sanya masa ciwon zuciya a ƙarancin shekarun da yake da ita. A fari mun yi tunanin ko rashin jituwar da ke tsakanin shi da matarsa ne, kasancewar auren biyayya ne duka suka yi. Amma da bincike ya bincike sai muka gano ba hakan ba ne, ciwon son ‘yarku ne amal kawai da ya kasa furtawa kowa. Ciwon son bebi shi da mami suka nanata cike da ƙin yarda. Tabbas na tsawon lokaci Abzal na son amal, amma ya kasa samun ta ko ku ya faɗa muku wanda har zuwa yanzu ba san me yasa ba kwatsam kuma sai ga wani shi abdul ko ya juya ya kalli ummi inda ta gyaɗa masa kai yawa shi abdul ya fito ne ya ce yana son ta har ya zama na sun yi nisa da ita da amal ɗin to wannan ne sababin rashin lafiyar nashi ganinsu da yake kullum tare kuma ba yadda ya iya gashi yana ganin lokaci ya riga ya kure masa sai ya zamana ba aikinsa kullum sai dai tunani yana mai takura a kansa yana bin abin a zuciya har wannan ciwon ya yi nasara a kan shi sau biyu kenan ya fara yin irin ciwon likitansa ya ce muddin ba a magance masa wannan matsalar ba yana iya rasa ransa inda ya ci gaba idan ya ci gaba da zama da ciwon nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mami ta sake faɗa ta haɗa da salati Jiya ina nan ma ai, na samu Amal nake yi mata magana inda ta tausaya wa halin da Abzal ke ciki, kuma ta nuna min za ta iya yafa komai saboda ceto ransa, duk da cewa ba ta ɓoye min tsananin soyayyar da take tsakaninta da shi wannan saurayin nata ba. Amma ta ce muddin ko iyayenta kun amince, ita mai iya yafa farin cikinta ne saboda na Abzal. Tabbas mun san Abzal mai laifi ne saboda shi ya haddasa duk wannan matsalar da tun farko ya sanar da ku komai da shi abdul ba zai ma samu damar shigewa zuciya amal ba amma abin da ya faru ya riga ya faru sai dai a yi tunanin magance ta yanzu kamar yadda muke magana ma yanzu Afsal ba shi da masaniya akan zuwan nan namu yanzu aka bai ma san mun gano sababin rashin lafiyar nan nashi ba sabida aminansa sultan kaɗai ya faɗa wa damuwar shi ba yadda ba mu yi da shi ba ya faɗa mana mai ke damunsa amma ya ƙi da kyar muka samu abokin nasa ya ba mu haɗin kai ya kawo mu gidan nan naku nan nauyin ajiyar zuciya gaba ɗaya fafi da mami suka sauke suna mamakin wannan al'amarin ashe dai kukan da amal ta yi take yi jiya tun jiya kenan shine dalilin na zafin rabuwa da masoyinta ne Hakika tana son Abdul shi ko Abzal har yanzu sun rasa dalilin da ya hana shi sanar da su cewa yana son Amal bayan ya san ba wanda ya cancanci soyayyar ta sama da shi a kan hidimomin da yake mata. Sau da yawa Fafi kan zauna ya yi tunanin nan na cewa anya ba son Amal yake ba shi yasa yake taimata wannan hidimomin sai dai tun yana sa ran wata rana Abzal zai yi magana Amal har ya daina saboda ko da wasa abzal bai taɓa ɗauko masa zancenta ba, to me yasa me ya hana shi, ko gani yake da ya furta masa ƙudurinsa za su hana shi amal ɗin ne, ai shi ma ya san ba za a taɓa yi masa haka ba to me ya hana shi sanar da su. Shi ne muke neman alfarma a gare ku ko kaɗai ke da ikon ceto mana ran nan namu idan har Allah zai ba ku iko. shi kaɗai ne gare mu ba ma son mu rasa shi kuma mun san yadda tambaya hakan a gare ku ya nuna tsantsa son kanmu ne muke yi har muka zo muka yi wannan tambaya amma ina da tabbacin duk iyayen da suka tsinci kansu a cikin halin da muke ciki haka za su yi suma ummin ta sake faɗa tabbas haka yake ummin abzal mami ta numfasa ni ma koda ne ce na tsinci kaina a cikin wannan halin da kuke ciki ba zan fasa ba har sai inda ƙarfina ya ƙare abu ɗaya ne ya ɗaure min kai dalilin da zai hana abzal sanar da mu kudurinsa a kan yarinyar nan bayan ya san ba za a taɓa hana shi ita ba kuma a fari ita kanta bibi na san ba za ta ƙi shi ba yanzu ga shi tun tafiyan ki jiya ta kulle kanta a ɗaki tana ta aikin kuka ko ni ta ƙi sanar da ni me ke faruwa ta fafinta ma ce mishi ta yi babu komai da aka takura mata ne take ce mana wai abzal ne ba shi da lafiya likita ya ce yana iya rasa ransa dalilin da ya sa ta kukan kenan amma dukanmu ba wanda ya yarda da hakan saboda kukan ya yi yawa ɗazu shi abdul ɗin ma ya shigo kuma ya nuna a shirye yake da ya turo magabatansa a kowane lokaci idan aka ba shi dama hakan a gaskiya ban sanya za mu ɓallowa al'amarin nan ba yaran nan sun yi nisa ba adalci ba ne mu raba su ta fannin Abzal kuwa ya cancanci komai a gare mu ko saboda halaccin da ya yi mana ko duniya yake bukata in dai muna da ita ya zamo dole mu bashi sosai ummi suka ji daɗin maganan mami suka shiga yi mata godiya to yanke hukunci dai ba namu bane ciwon fafi mu dai za mu yi ƙoƙari mu ga mun karkato da hankalin ita bebi da abdulrahman ɗin idan sun amince za su iya yin shahada su ce turan abzal Alhamdulillah, amma ni kan ba zan iya tilasta Phoebe auren wanda bata so ba, shi auren dole ba shi da amfani kuma kun sani. Wannan haka yake Alhaji Muhammad cewa Abba, kuma a hakan ma muna godiya sosai, sannan muna addu'a insha Allah komai zai zo mana cikin sauki Allah ya saka muku da gidan aljanna. Amin da tare da kuma gaba ɗaya amsa. So za mu wuce duk abinda akwai don Allah ga nan ba na. ya magana haɗe da zaro kad nashi daga aljihu ya ajiye a gaban fafi kai mun waya to shi kenan allah ya sa mu dace amin amin da haka suka yi musu rakiya ai dama na faɗa miki iyayen abzal ne faɗin amal da ke laɓe jikin kofansu kofansu falmata tare da ita falmatan tuntuni ta so koma gida amma cin karo da ta da motar sai ta fasa gashi kuma gamar yadda ta faɗa su ummi ne yanzu har sun zo sun samu su fafi kenan amal ki haƙura da yaya abdul kawai na san da kyar ki kasance tashi walmata ina ƙaunar shi ba zan iya rayuwa ba tare da shi ba ya Abdul kuma fa kina nufin duk halancin da ya miki da butulcin da za zaki saka mishi kenan falmata ban sani ba sun tafi bari na sa gidan duk abin da akwai zan sanar da ke to sai an jima Tana isa gida Fafi ya kira ta ta ƙarasa ta zauna a tsakaninsa da mami. Uwata ina kika shige? Na je ni gidan su falmata ne. To tafiyanki iyayen Abzal suka zo, suka kuma sanar da mu dalilin kukan da kika kwana kina yi a gidan nan. Tambaya ta a nan ita ce, me yasa kika kika ki sanar da ni ko mamin ki halin da kike ciki? Kika gwammace ki sha wahala ke ki? Fafi ka yi haƙuri ban sanya zan fara sanar da ku bane shi yasa. ko tunani kike za mu ba da ke ga Abzal ɗin ko kinki ko kinsu. A hankali ta gyaɗa kanta, ko kaɗan bebi sai wanda kike so za ki aura kin ji? Alkawari na ɗauka tun da maminki ta haife ki na cewa zan kula da ke, tamkar ni ne mahaifinki, kuma ba zan ba da ke sai ga wanda kike so. Fafi ina son yaya Abdul ba na son rabuwa da shi, ta faɗa yayin da ta shiga kuka. shi ko za ki aura in sha Allah kin ji sai wanda kike so za ki aura ki kwantar da hankalinki to fafi yaya kuma fa ya za mu yi da shi kana ganin mun yi adalci kenan bisa dukkan ababen alkhairin da ya yi mana a gidan nan a ce bukatansa ya tashi amma mun kasa biya masa saboda son kai namu uwata me ke tafi a kwakwalwarki ne kina son abdul kina son abdul ne kai ta gyaɗa kuma ba kya so Abzal ya rasa ran shi ko? Nan ma kai ta yi saurin gyaɗawa, amma kin san ba za ki iya auren maza biyu ba ko? Dole cikinsu ɗaya ya haƙura ko ba haka ba ne. Haka ne fafi, to wa za ki ba, wa za mu ba haƙuri? Dan ni sai abin da kike so zan yi miki, fafi ban sani ba ni ma, gaba ɗaya ba na son na rasa shi, amma ya zama dole bebi. Ku shiga daga ciki duk abin da kuka yanke, shi za mu yi aiki kawai a kai ya ce da mami, ba gardama ta ji hannun Amal suka yi ciki. Kamar yadda Fafi ya buƙata, sai dai banda kukan da Amal ke yi ta ki cewa komai, daga ƙarshe dai mami ta yanke hukuncin Amal za ta yi. Za ta yi istihara kwana uku, duk zaɓin da Allah ya yi mata shi za ta bi. Amal ba ta yi musu ba ta amince da shawarar cikin daren yau ta fara. bayan kwana biyu salama mami ta yi faɗa tarin da sa kai cikin ɗakin amal hawaye ta shiga sharewa da wuri sai dai ina mami ta riga ta ranta suwa ta ta zauna a gefen ta haɗa da kiran sunanta na amta amsa sama-sama yau kika kammala ko kai ta gyaɗa a hankali wanne cikinsu ya fi kwanciya miki a rai ta ce mami sai kuma ta fashe da kuka mota ce tana shafa bayanta tana ba ta haƙuri, har sai da kukan nata ya lafa. Waye ki gaya min kin ji? Ta ce mami yaya ne, amma kuma ba na son na rasa yaya Abdul. Ta kuma rushewa da wani kukan, Abdul mami ta ambata da mamaki, shi hankalinki ya fi kwanciya da shi? Mami zan sake yin wani na gani. Mami ta ce, Baby, zaɓin Allah fa shi ne mafi alkhairi idan har hankalinki ya fi kwanciya da abzal to shi ne zaɓin da Allah ya yi miki, ya zama dole ki haƙura da Abdul ɗin. But mami ni ba zan iya ba, ina son yaya Abdul. Sanda kuma ban jin nake jin zan iya rasa rayuwata Don Allah kai ki faɗa a Fafi wannan zaɓin zan sake yin wani. Baby ai ba a yin istihara sau biyu a kan matsala ɗaya, kuma ina da tabbacin ko da kin sake yi ɗin ma, Abzal ɗin dai za ki yi. Mami don Allah ki bari in sake yi don Allah kai ki gaya Fafi. Ta rushe ta zube a jikinta tana kuka sosai. Mami ta tausaya mata. da ba don ta riga ta ambata Abzal ɗin ba. Da ita ma ta ce Abdul ɗin ne ya fi kwanciya mata a rai, a shafa zancen Abzal. Shikenan bar kukan haka zan sake baki kwana uku ki kara yin wani, tunda abin da kike so kenan. Na gode mami kenan. to kuma kukan ya isa haka, ta magana tana share mata hawayenta. Bayan fitan mami sai ga yaya Abdul na kiran Amal. Hawayenta ne ta share ta gyara muryarta sannan ta ɗaga. Hello my princess na am my baby good morning. Morning ya kike? Lafiya ƙalau ya ofis alhamdulillah ya ce mata. Baki fita school ba ne? E ta ce ya ce to saboda ni. Gobe zan fita insha Allah. Ya ce to Allah ya kai baby har yau ba za ki Ba za ki bari in turo baba ba ko? Ni fa ko gaisuwa ce ma a yi ba maganar aure ba, saboda ni a kada wani ya zo ya yi min awon gaba da ke, bayan ka san ni kaɗai kai ai kai nake so. Ya ce duk da haka dai ina so su zo a samu su fafi. Ya Abdul kaɗan ƙara haƙuri kaɗan kaji, insha Allah komai komai zai zo da sauƙi. Ya ce kin ma alƙawari ta ce insha Allah ya Abdul. Ya ce to thank you my amal I love you so much. ta ce i love you too kawai da haka suka yi sallama kwanciya ta a kan wayar yayin da wasu zafafan hawaye suka shiga gangarowa a kan kumatinta ta san ɓata lokacinta kawai take da ta sake yin wani istaharan ma abzal ɗin dai za ta sake jin ya fi kwanciya mata bayan ita kuma a zahiri ta fi son yaya abdul a kan yaya a tunaninta ko don wannan allah ba zai zaɓan mata shi a kan yaya ba kuka ta shiga yi a hankali kwana biyar kenan yau su abba suna sa ran kira daga gumfafi amma shiru gaba ɗaya shi da ummi sun ƙosa a fara ma shi kan cewa ya ko za su sake koma gidan nasu ne amma ummi ta ce dai su kara hakuri su bari ko zuwa gobe ko jibi idan har ba su kira su ba sai su san na yi. abzal kuwa har yau bai san me ake ciki ba lafiya ƙalau suke zama da nazifa a gida kasancewar bai fara fita ofis ba kafin ta fita school take shirya masa breakfast da lunch idan rana ya sai ya dumama kawai ya ci washe gari tun shigowar mami da ta yi ta ga amal a baje a kan sallaya tana kuka kawai ta yanke hukuncin karasawa ta yi tare da rungume ta tana ba ta haƙuri insha Allah Abzal shine zaɓi mafi alkhairi a gare ki haƙuri ya zama miki dole kin ji Mami yaya Abdul ba ta ɗago daga jikin Mami tana kuka, sosai idanunta sun kumburo sun yi jawur, shi kenan shi kowace budurwa ya ta rinka tafiya tana barinsa kenan. Idan shi ma zuciyan ya kama shi, ciwon zuciyan ya kama shi fa, na tabbata idan ya gano waɗannan abubuwan da suke faruwa zai ci ni ma yaudararsa ne, kuma zai kamu da ciwon zuciyan, ko kuma ya yi hauka. Wa ya ce miki yaudararsa kika yi amal, ƙaddara ce ta raba ku ba wai ke kika yi niyan barinsa ba, saboda haka ki kwantar da hankalinki insha Allah shi Abdul ɗin zai miki kyakkyawar fahimta. No mami ni dai kawai kar ku sanar da yaya Abdul zan auri yaya, ba na son ya rasa hankalinsa a sanadin hakan don Allah kar ku faɗa mishi. To ya kike so a yi bebi? A yi ta yaudararsa kenan, duk sanda ya gano kuma fa. Ni dai na sani amma kar ku sanar da shi. Amma kar ku faɗa mashi cewa zan auri yaya wallahi ina gudun abin da zai iya haifarwa. Shikenan zan yi ma ki bayani. Zan san yadda za a sanar da shi amma ki bar kukan nan haka kin ji? Kai zalla kawai ta gyaɗa. Isan mami ɗakin fafi ta sanar da shi halin da ake ciki da kuma alfarmar da amal ke nema na cewa ka sanar da Abdul da Red ba ta son. wani abin ya same shi dabara ce ta faɗuwa fafi bayan ya kira abban abzal ya sanar da shi abin da suka yanke bayan amal ta yi istihara amal abba ya ta godiya ya ce zuwa an jima ko gobe za su shigo ɗakin amal ya nufa ya bukace ta ta ba shi namba abdul inda take sake roƙonsu da komi yaya dai ita ka a sanar da abdul da cewa yaya za ta aura kwantar mata da hankali fafiye a kan ta bar masa komi ya san yadda zai bullo a al'amarin bayan ya amshi lambar nashi ne ya sa ya kira shi tare da yi masa bayanin shi waye bayan gaisuwa da yake ce masa yana son ganin mahaifinsa ne idan da hali har ita mahaifiyar tashi ma insha Allah zan yi musu magana duk abin da akwai zan sanar da kai fafi na gode ni ne da godiya abdul Allah ya yi maka albarka amin ya amsa to sai an jima Yana isa gida can yamma ya watsa ruwa ya ɗan huta bayan sallar isha ne ya samu mahaifinsa. A ɓangaren nashi, ya sanar da shi halin da ake ciki sosai mahaifin nasu ya musu murna. Tun ba yau ba yake jiran wannan ranar da Abdul zai ce mishi. Gashi ya samu wata sai gashi nan Allah ya kaddaro masa. Ashe dai rabon zai ga auren ɗan shi ne. In sha Allah gobe ni da mahaifiyarka za mu je gidan su yarinya kaji. To baba na gode. yawa ɗan albarka ko 'yar wace gida ne ba wai 'yar babban gida ba ne amma kuma suna da tarbiyya sosai madalla za mu je gobe in sha Allah ko akwai wata matsala a shi kenan da haka ya yi masa sai da safe ya wuce ɓangaren shi amal ya kira yake ta faman yi mata godiya a tunaninsa gaba ɗaya wai ita ta ba da dama a yi wannan gabatarwar ita kuwa bata nuna masa komai ba hira suka shafa kaɗan ta masa sai da safe a kan gobe tana da skul washe gari iyayen abdul suka yi gagarumin shofin na kayan abinci yadda al'ada ya kawo suka iso gidan su amal har da shi abdul ɗin bayan gaisuwa da hirar da suka ɗan taɓa ne abdul ya yi tunanin ba su waje su tattauna da haka ya fito waje ya shiga mota yana jiransu. a nan ne fafi ya samu damar yin magana Gyaran muryar Fafi ya yi sannan ya numfasa. Iyayen Abdurrahman ku gafarce ni, ba abin da kuke sa ran ji daga gare ni nake da shirin sanar da ku ba. Ya ce da su, sosai suka shiga cikin rudani suka ma kasa cewa komai daga ƙarshe cikin tsantsan rashin fahimta baba ya tambaye shi ko game da mai malam muhammad ban fahimce ka ba zan fara da neman gafarar ku ne saboda ni mai laifi ne amma ku sani ba ni da wata mafitar ne shi yasa har cikin raina ban su hakan ya kasance ba sai dai kaddara ta riga faruwa sannan kuma ta riga fata wannan haka yake baba ya amsa duk da cewa bawa ya fahimci inda fafi ya dosa ba ne tabbas abdurrahman yaro ne mai hankali da ladabi da biyayya da kuma sanin ya kamata ɗa ne da kowane mahaifi zai yi kwaɗayin samunsa a matsayin sirki sai dai kana naka ne Allah kuma na nashi kuma ta Allah ita ce gaskiya da mahaifiyar amal ta sanar da ni batun zaɓin amal a kan cewa abdurrahman ne wanda take so kuma take son ta aura wallahi nake gaba wanda ya kai ni yin farin ciki sosai na yi murna saboda yadda ita jamila ta yaba wa hankalinsa sai dai wani hanzari ba gudu ba kwatsam sai ga wannan yaron abzal wanda tun kamin haɗuwa Amal da Abdul suke tare. Amal ba wai a matsayin masoya suke ba, a yadda dai kuka san shakuwar da ke tsakanin wa da kanwa Tamkar dan gida haka yake a cikin gidan nan, kusan kullum suna tare da Amal da maminta. Sau da yawa na kan zauna in yi tunanin anya kwa ba son 'yar nan yaron nan yake ba. amma daidai da rana ɗaya Abzal bai taɓa nuna mana ko ita kanta Amal ɗin alamomin da zai nuna cewa yana son ta ba banda hidimomin da yake yi mata sati biyun da suka wuce ne muke samun labarin cewa ya kamu da ciwon zuciya a sanadin son amal wanda bai taba furtawa kowa ba na tsawon lokaci ya kasance masoyinta na ɓoye amma ba wanda ya samu ya sanar da shi ko iyayensa ma ya ɓoye musu zancen haka abin ya yi ta cinsa bari ma idan ya zo ɗin ya tarar da ita amal da abdul sau biyu kenan yake samun hatsari sakamakon ciwon zuciyar da yake fama da shi likita ya nuna cewa idan ba a magance masa wannan matsala ba to yana iya rasa ran shi satin da ya wuce ne iyayensa suka zo suka yi mana bayanin halin da yake ciki suka kuma nema alfarma daga gare mu na cewa a taimaka musu a haɗa shi ɗan nasu da amal don ceto ransa kar ku manta har anan shi abzal ɗin bai san me ake ciki ba ma da magana ya iske amal kuwa ta nuna tsantsar rashin son rabuwanta da abdulrahman a matsayina na mai kula da ita ya zamo dole in yi mata abin da take so don haka na bai wa iyayen shi yaron hakuri akan cewa ba zan iya tilasta mata auren wanda ba ta so ba tun farko Abzal ɗin shi ya janyo komai da tuni ya ɗau mataki a kan soyayyar da yake yi wa yarinyar nan da an jima da wuce wajen ba wanda zai hana shi kuma ko ni na tabbata a fara amal ba za ta bari soyayyar wani ya shiga zuciyanta ba da tuntuni ya sanar da ita gaskiya na nuna masa hakan ba mai yiwuwa ba ne iyaka abin da zan iya shi ne. gwada karkato da hankalin amal da masoyin nan nata idan sun amince za su iya sadaukar da san da suke yi wa junansu su yi shahada wajen ceto masu ranɗa to wallahi ni hakan ma ya yi amma dai ni kan ba zan shiga tsakanin masoya biyu ba Ita Amal da kanta ta zo ta yi tunani daga baya ta kuma yi la'akari da kalan hidimomin da ɗawainiyar da shi Afzal ɗin ya yi mata a baya. Ta ga kamar ba a kyauta masa ba idan har ba a share mai wa iyayen nasa hawayen nan nasu ba. Gaba ɗaya dai ta zamo ta rikice ta rasa me take yi. Gashi ba ta son rasa Afzal a lokaci ɗaya kuma ba ta son rabuwa da masoyinta. Mahaifiyarta nan ce ta ka shawarar cewa Amal ta yi istihara duk zabin da Allah ya mata sai a yi amfani da shi. Idan har Abdul ne al'amarin alkhairi a gare ta, to alhamdulillah dama abin da ake so kenan sai a baiwa iyayen Afzal hakuri. Idan ku Abzal ɗin ne alkhairi a gare ta sai ta rungumi kaddara ta bawa Abdurrahman hakuri. Yin hakan shine adalci saboda cikin duka ɓangare biyu ba wanda zai yi jayayya da zaɓin Allah. Bayan da Amal ta ƙare istaharar ne sai zaɓin ya kasance Abzal, amma hakanan yarinyar nan ta ƙi amincewa da sakamakon ba don komi ba kuwa sai tsantsan son da take yi wa Abdurrahman don gudun rabuwa da shi. Kuka take tana roƙon mahaifiyarta da a sake bata wani lokacin domin ta kuma yin wani. Yaushe ake yin istihara sau biyu a kan matsala ɗaya, banda abin yaro da soyayya ya rufe mai ido. Ya tsaya tare da sakin murmushin takaici sannan ya ci gaba. Haka nan aka zuba mata ido ita kuma wai tana yin wani istararen ne. Sai dai har yanzu dai zaɓin ɗaya ne Abzal. Ga har yau tana rufe a ɗakinta tana kukan rabuwa da Abdulrahman ko makaranta ta ƙi fita kwana biyu. hakanan nan za ta yi ni a ɗaki tana kuka. yanzu haka ita ta kawo shawaran kan mu sanar da Abdulrahman gaskiya al'amarin gudun abin da hakan kan iya haifowa Gwara idan ku iyayensa ku mai bayani, ba ta son sanadin hakan wani abu ya same shi. Dalilin da ya sa na kira Abdurrahman na buƙaci idan da hali, ina son ganin ku kenan. Na san ba karamin karya muku zuciya wannan labarin ya yi ba. Amma don Allah ku yi haƙuri, ku sani ba wani bambanci muka soyi ba, saboda mun ga Abzal ɗan gidan nan ne. ko makamancin haka ko kuwa don kwaɗayin abin duniya muka raba amal da Abdurrahman ba. Kun dai ji rantsuwa ba ka fara, wallahi ba don wannan istaharan da ‘yan nan ta yi ba, da ba abin da ziyana na haɗa ta da masoyinta, don a fili ta nuna ta fi son Abdul a kan shi Absal ɗin, duk da kalan hidimar da ɗawainiyar da yake yi mata. Hakan bai rufe mata ido ba, ina fatan za ku san yadda za ku sanar da Abdurrahman wannan labarin. ba tare da tsinka mai zuciya ba kamar yadda amal ta bukata shiru kuke ji a wajen kowa ya kasa magana saboda tsantsan tausayawa halin da ɗan nata zai shiga shi kawai take yi ta sani idan har ya gano gaskiya al'amarin abin ba zai yi kyau ba wannan karo na uku kenan da yake yin irin wannan rashiyaka. jikinsa rawa yake yi idan yana ba ta labarin amal tsabagen yadda yake son ta yake kuma sa ran zai same ta kwazam sai gashi shi dai ta sakaddara kenan akan yan mata to ita fatanta Allah ya sa rabuwansu da amal shine alkhairi a gare shi baba da jikinsa ya mutu shi ma ya numfasa ya ce mun gode malam Muhammad da haka sanar da mu gaskiya al'amari baka bari kwaɗayin abin duniya ya tsone maka ido ba ka yi ta ja mana rai da ɗan namu gaba ɗaya fatan Allah ya sa rabuwan shi da Amal shi ne mafi alkhairi a gare shi ita ku Amal da Abzal Allah ya ba su zaman lafiya na gode sosai da kyakkyawar fahimtar da ka yi min duk da cewa na san hakan da ciwo ni ma san ba haka na so ba abin ne ya kasance ba amma ku ƙara haƙuri abin ne ni ma ya fi ƙarfi na ban so sake karya wa ɗanku zuciya ba bari ma da Amal take ce min 'yan mata biyun da ya a baya ma duk don haka ya ƙare da su. Ba komai Malam Muhammad ƙaddara ta riga faruwa, kuma ba za mu iya ja da zaɓin Allah ba insha Allahu, za mu san yadda za mu sanar da shi. Abdul yaro ne mai tawakkali ina da tabbacin zai yi muku kyakkyawar fahimta ya mika komai wa Allah. Godiya nake Alhaji Sarma. Hajiya ina mai sake baki hakuri don Allah ya ce da mama ta yi lamo tun ɗazu ta ƙi magana hajiya ki yi haƙuri na gane yanayin da kike ciki amma ki yi haƙuri mami da tun da aka fara magana ba ta ce komai ba ta faɗa ba komai allah ya sa hakan shi ne mafi alkhairi ga kowa amin ya allah duk suka amsa to bari za mu wuce sai dai akwai kayayyakin da suke a cikin mota idan da almajirai sai a sa su shigo muku da su baba ya faɗa kayayyaki kuma Wane irin kayayyaki kenan Fafi ya saurin tambaya, kayan abinci ne dai da makamancinsu, ko me yasa Alhaji? Ji Malam Muhammad, kuma da wata tambaya, yadda al'ada ya kawo dai muka ɗan yi cefane ne, sai dai kuma ku yi haƙuri ba yawa. Haba Alhaji, idan har muka karɓi kayan nan kuma ya zamo ba mu da kunya ma kenan, ba za a yi haka ba. Yadda kuka taho da shi haka za ku koma da shi mun gode sosai da fahimtar da kuka yi mana ma. kayan an riga an siyo don ku da haka ta haka gaskiya ba za a yi ba don allah kar ku ci haka a alhaji wallahi ba za mu karba ba ai abin ma bai yi fasali ba bayan aure ba zai auku ba kuma mu karɓe kayanku kayan gaisuwa a adan allah ba ka tunanin idan har aka koma da kayayyakin nan abdul zai iya fahimta akwai matsala ko ba don wannan ba da aka siya da sunan ku aka siya idan za ku yi mana adalci ya kamata ku karɓa ko da ba ku so haka ne alhaji amma kar ka ji komai malam muhammad ai na fahimce ka abu ne allah ya riga ya kaddara ba yadda muka iya kar ka damu dan allah to alhaji dan allah fa na ce ya katse shi to shi kenan allah ya saka da alheri nan suka rako su waje inda aka nemi almajirai suka sauke kayayyakin daga mota suka jibge a cikin kayan abinci kayan abinci ne babu abin da babu shofin kace-kace su baba suka yi godiya sosai su mami suka yi har sai da motansu ya fice sannan suka dawo ciki abu layi san ban ji daɗin wannan abu ba mami ta faɗa bayan su ciki baka ga yadda jikin mahaifiyar nan nasu ya mutu ba wallahi sosai na ji musu ba daɗi bari ma shi abdul ɗin Ta ce jarabawa kenan jamila sai mu yi masa addu'a allah ya bashi ikon ci amin haka ne kam ita ma bebi tana cikin tsaka mai wuya rabuwa da masoyi san babu daɗi sosai shi yasa ya kamata mu ja ta a jiki mu nuna mata dan ba ƙaramin buƙatar taimakon mu take ba yanzu haka ne bari in shiga daga cikin same ta to ni ma bari na ɗan fita to abba a dawo lafiya da haka ta ƙarasa ciki ta samu amal da take ta faman kuka har yanzu haƙuri ta shiga bata tana faɗa mata kalamu masu daɗi inda za su kwantar mata da zuciya a kan hakan daga cikin jarabawarta ne ita ma idan ta haƙuri ta karɓa hannu biyu ta yi tawakali komai zai wuce ne Da kyar ta samu kukan amal ɗin ya lafa take sanar da ita yanzu Abdul da iyayensa suka tafi. Bayan nan kuma sun yi gagarumin siyayyan kayan abinci da suka sauke musu. Duk da cewa Fafi bai so karɓa batun da aure bai yi ba a tsakani, amma babban abin da ya sa su rashin da babban abin da ya sa suka karɓa shi ne saboda Abdul zai damu in har lallai ba a ajiye kayan ba. To yanzu ya kenan, kun faɗa wa shi Abdul ɗin kenan? Ta tambaye ta a nutse. A fafinki ne ya buƙace su da san yadda za su sanar da shi, kamar yadda kika buƙata. Muna fatan za su san yadda za su faɗa mishi. Mami ba na son rabuwa da yaya Abdul. Rabuwa ya zama dole bebi ke dai ki dage da addu'a Allah ya sa zaɓin nan shine mafi alkhairi a gare ki. Ni ma zan taya ki da addu'a kin ji. Kai ta yada a hankali a da kwantar da kanta a kan cinyar mami tana sharawa wayanta. To yan uwa a nan za mu dakata sai kuma gobe insha Allahu za ku je mu ɗauke da ci gaban wannan labarin. Ni ne naku kamar kullum Abba Effects nake ce muku bisalam kwa.